matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji wannan shine abin da ya kamata ki ma iya ki dan ki kiyaye ta wallahi ki yarda da ni kike faɗa kowa maganan nan ki ɗauko ta ki ɗauko mota ki zo ki iske ni nan niya salamu alaikum kokoko rabiya haba rabiya an yi minti talatin da kika bar ni waje kina ta waya to ina da tsammanin ban zo ba da in takura miki fa hmm. ki gawarce ne uwa wallahi tunani ne nake tun ɗazu bayan kira da na samu na wata kakata. Lalle kenan ya kamata a ce cikin murna kike mana tun da kin samu labarinta kuma yadda na gani ga kiran ya daɗe <laughs> na san da dai akwai wasu abubuwa da za a gaya mana. Murna Ami, wai so take in kawo iyata a Nusha ƙauye don saboda a yi mata kaciyar mata. Asha, A cewarta wai abu ne mai mahimmanci da zai kare ta ya kiyaye ta dangane da al'amuran duniya. Ban gane ba, wanga wani irin zancen banza ne, ke da kenan kina mini magana an yi miki ne. Ko kaɗan, a ina, mu a lokacin babanmu bai bar su ya suka yi mana wannan abun ba. To ke ba a miki ba, amma kina son ki mai iya kaciya. anya kina nan ga la'akari da abun da zai iya biyowa baya na ji dai wasu suna cewa wai abu ne wanda bai da kyau amma ni ina ganin wannan zai sa 'yata ta zamna kurum kuma kamar yadda ake cewa za ta zama 'ya mace mai kyau kuma mijinta zai ji daɗinta sosai a ɓangaren rayuwarta ta aure. Rabia abin da kike gayi baya da ma'ana, amma ina ganin da kamar har yanzu baki gane matsaloli da al'ajabin da wanga kyaciya da ake mata ya kumsa ba. To Hasiya, kakata ta ce wai. Ta ce mi, kiki ta ce mi, buɗe kunnuwanki ki saurare ni uwa. Sanda za a yi mata wannan kaciya, jini zai iya bulle mata. Kin ga in jini bulle mata hakan gafa, mutuwa za ta iya yi. Kuma tana iya yiwuwa ciwon ya sa ta rasa rayuwarta kuma kake manta da cewa tana iya ɗauka wannan ta tasacin kanta ya zama abun da zai sa sai ta mutu ba za ta ji daɗin rayuwarta ba kuma ga cututtuka da za ta yi ɗauka saboda an cire wani abu daga jikinta da ke kare ta kuma in ta yi aure duk lokacin da mijinta zai kusance ta za ta ji ciwo kuma har abada ba za ta ji menene daɗin kusantar mijinta ba haka kin ga yayi kin mata adalci Hasiya. Gaskiya ni hokin hara ne tsoro. Duka wannan abun zai samu iyata? Ai ban kare ba, kuma abun da ya fi tsananin ma shine duk lokacin da ta ɗauki ciki ba za ta iya aihuwa da kanta ba. Kuma inda likitan da ke kula da ita ba bai kware ba, wannan yana iya zama sanadiyar da za ta zama mace mai yoyon hitsari. Kuma za ta yi ɗauka wasu cututtukan ma'aifa, ta rasa jini, a ƙarshe ma ke sai ta rasa rayuwarta ko ta jaririnta. Ko ɗayan biyun nan dai, duk wanda an kai dai ya kamata ki gane da waga kaciya da ake ma mata ba abu ne mai alheri ba kenan ya kamata a daina ta subhanallahi ya salam kisan da ban san ba abun ga yana da hatsari sosai kamar haka ba wajen kiyaye iyata a shirye zan jefa ta cikin kabari iyata dai ba a mata kaciyar mata ba in Allah ya yarda in dai son samu ne ko ko wata iyar ma bai kamata ba a yi mata wannan aikin hasiya na gode sosai da kika waye mini kai na game da wannan al'amarin ba komai gabi ayan ana tare ya kamata a taimaka ma juna amma ke ma ya kamata a ce ki kawo ki. ya kamata ki kira kakaki ki kwatanta mata ita ma daga nata bangaren sai ta wayar da kan dukkan garin su gaba kadai abu ne da ya kamata ki kokari a kansa hmm, wacce kakar tawa wannan jarababbal hmm. <laughs> yaya zan yi in ka mata mazancan to kakar ki ce fa ai ya kamata a ce ki wasa da ita tsaka safar shika da kaka aka ce a'a ya kamata ki daure ki mata magana ke dai barni nan inda kika gani <laughs>